Ƙungiyar 'yan sintiri ta ƙasa wacce aka fi sani da Vigilante Group of Nigeria ta sha alwashin taka muhimmiyar rawa don taimakawa a samu ingantaccen tsaro a kowane lungu ko saƙo na birane da ƙauyuka tare da gonaki da dazuzzuka. Da zumar tallafawa jami'an tsaron ƙasa a su na sauke nauyin da tsarin mulkin ƙasa ya wajabta musu. Ƙungiyar da ta gudanar da taronta na shekara-shekara a zauren taro na cibiyar bunƙasa harkokin mata da ke Abuja. wanda ya samu halartar masana harkokin tsaro 'yan siyasa da sarakunan gargajiya waɗanda suka gabatar da makaloli shugaban kungiyar ta 'yan sintiri usman muhammad jahun ya bayyana cewa makasudin taron shine don su ba da su wajen tabbatar da tsaron kasa. to taro ne alhamdulillah da muka yi saboda na farko mu zo mu tabbatar da cewa mun ba da gudunmawar mu ta bangaren tsaro a wannan ƙasa duba da irin abubuwa da ake na rashin tsaro a najeriya a yanzu ne muka zo mu ga mu ba da tsaro lecturci mu da mutanen mu da kuma irin dabaru da za su eh, kama na eh, tabbatar da wannan abu a rage shi a ƙasa kuma bacin wannan tabbatar cewar eh, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin wannan aiki su ma mun ba su award da kuma waɗanda masu ke raye su ma ba su award na irin aikin da suke yi shi ma mataimakin gwamnan jihar nasarawa mr emmanuel akabe ya samu halartar taron inda ya yaba wa ayyukan da kungiyar ke yi a jihar ta nasarawa ya rage mu ne da kai kusan da taimako da za mu yi mu taimake shi domin shi abin nan ba na shi shi kadai ba ne kuma ya kamata a zauna da su a magana da su a taimake su kowace gudumawa ne sarakunan gargajiya suke bayadawa don samun nasarar ayyukan kungiyar alhaji muhammadu bello miga shine hakimin mirga kuma kogunan dutse ga abin da yake cewa yawanci ka sani su irin yan kayayyakin aikin da suke amfani da su ba wasu manya manya dan abin da ya shafi yan fitila ne torchlight wanda suke fita patrol da dare batir ne to yawanci mukan sa al'umma a cikin gari lokacin da bukatar hakan ta taso a ba da karo karo wanda muke haɗawa a su su su sai fitilan nan su sai cocilan su. dan abin da ba za a rasa ba kayan aikin su wanda dan sanda da suke rikewa suke zagayawa Ƙungiyar da ta sintiri ta shafe shekaru sama da talatin tana gudanar da ayyukanta a yayin da take jiran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar da za ta amince da su a hukumance. Ƙarshen rahoton kenan Saminu Sani labaran Liberty.